muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna cikin kitabul iman wato matattarar da imamu muslim ya tara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da imani yana ruwaito mana su kuma yana fassara mana su da fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi musu in jama'a ba manta ba mun fara shiga babu raf'il amanati wal imani min al babin da ke bayani akan ɗauke amana da imani daga zukatan mutane na daga cikin alamomin tashin duniya mun karanta hadisin wannan babi a gurguje amma lokaci ya ƙure insha Allah ta'ala za mu sake ɗauko karatun wannan hadisi wannan bayani wannan hadisi ko wannan babi yana nuna mana ne cewa za a samu wani lokaci wanda za a ɗauke amana daga cikin zukatan mutane sai a batta a bakin su kadai a ɗauke imani daga cikin zukatan mutane sai a bar imani faɗin shi da baki kadai a wannan lokacin rashin gaskiya da cin amana za su bayyana allah ya kiyaye imam muslim yace ce haddasana abu bakar ibn abi shaiba haddasana abu muawiya wa waki'un hawwala sanad وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد عن زيد ابن وهب عن حذيفة قال wannan hadisi muslim ya samo shi daga babban malami al'imamu abdullahi dan muhammad wanda aka fi sani da abubakar dan abi mawallafin littafin al shi ko wannan malami ya ce haddasa abu muawiya malaminmu mai suna muhammad dan khazim wanda aka fi sani da abu muawiya ad-darir ya ba mu hadisi wa waki'un wannan malami abubakar bin abi sheba ya ce hakanan malam waki'u dan jarrah su biyu suka ainihin ba wannan hadisi a iya nan sai muslim ya tsaye da wannan isnadi saboda ya sake samo wa wannan hadisin wata hanya wadda ainihin za su je su haɗe da waccan muslim ya ce wa haddathana abu kuraibin hakanan malamin mu mai suna muhammad dan ala alhamdani wanda aka fi sani da abu kuraibin ya ba mu labari shi ku ya ce haddathana abu mu'awiya abu mu'awiya ya karantar da mu hadisi to kun ga kenan waccan hanyar da wannan hanyar kun ga inda suke haduwa ta kan al'imamu abu mu'awiya anil a'amash abu mu'awiya ya ce ya karbo daga al'imamu a'amash alimamul amash wannan ya shahara da wannan lakabin nashi ne amma cikakken sunan shi malam sulaimanu dan mihran babban malamin garin kufa a zamani shi an zaid ibn wahab ya karbo wannan hadisi daga zaidu dan wahab abu sulaiman al-kufi shi mukhdarami ne ma'anan mukhdarami shine mutumin da ya musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma har annabi ya rasu bai taba haduwa da shi ba shi ake kira muhadrami da ya haɗu da annabi sallallahu alaihi sallama sai a ce shi sahabi ne to amma ya musulunta annabi yana da rai a hannun sahabbai amma annabi ya rasu ba su taɓa haɗuwa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama an huzaifa shi kuwa wannan ainihin malami zaidu dan wahab ya karɓo wannan hadisi daga huzaifa ibn al-yaman huzaifa ibn al-yaman ane mishi ainihin wato kirari da cewa sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda kamar yadda jiya kaji na fara ishara nake ta nanatawa ya rasu hijira na da shekara 32 ko da uku wannan duk ne da kwatance ne gaskiyar lamari ya rasu hijira na da shekara 36 ne wato na yi kuskuren rage shekara uku ko hudu ya rasu hijira na da shekara talatin da shida allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi shi sahabi ne baban shi ma alyamani sahabi ne mahaifin shi na ɗaya daga cikin waɗanda musulmi suka kashe da kuskure a lokacin yakin uhud Ƙala shi huzaifa ya ce haddasa na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadithai hadisai guda biyu manzan allah ya taɓa karantar da musu qad ra'aitu ahadahuma na ga abkuwar ɗaya daga cikin hadisan wa ana antazirul akhar ina sauraron abkuwar ɗayan daga cikinsu حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر جذر قلوب الرجال من زال الله بام العبارين شيوا إتا أمانة أن سوكد إتا أتكن زكاة وسمزاجي summa nazala alquran sa'annan sai alqur'ani ya sauka fa'alimu min alqur'ani wa alimu sunna waɗannan mutane da amana ta sauka a cikin zukatansu sannan ƙur'ani ya sauka suka yi imani da ƙur'ani kuma suka koyi alƙur'ani kuma suka koyi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam riwayar muslim kenan riwayar bukhari sai ta ce sun alimu min alƙur'ani thumma alimu mina sunna sa'annan suka koyi sa'an sa'annan kuma suka koyi sunna wato bayan ka musulunta abu na farko da za ka fara koyo shine alƙur'ani idan alƙur'ani ya samu gwargwadon wanda za ka iya fahimta ka gyara ibada sai kuma ka koyi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine hadisin farko wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labari cewa ga yadda al'amari ya kasance ga kuma yadda zai kasance shine al'amari ya kasance allah ya saukar da amana a zukatan wasu bayan shi kuma za su koyi alkur'ani su koyi sunna manzon allah ya faɗi wannan magana huzaifatu bin yamani ya ce na ganta sun haddasa na an raf'il amana sannan manzon Allah ya ba mu labari dangane da ɗauke amana cewa nan gaba za a ɗauke gaskiya da amana a cikin zukatan mutane ƙala annabi ya ce yanamun rajulun nauma mutum zai kwanta bacci fatuqbadul amanatu min kalbi. sai a cire amana daga cikin zuciyar shi fa asaru ha mislal waqti sai ya zama shaidar alamar da aka cire a zuciyar shi sai ta zama kamar wata ƙura ce ta guguwa ko kuma ka ce sai ta zama dishi-dishi saboda an cire amanar sai dai alamar ta kawai wanda ba ta da yawa sun namun nauma sa'an nan kuma sai wani ya sake yin wani bacci fatuqbadul amana min kalbihi shi kuma sai a cire amana daga cikin zuciyar shi fa ya zallu atharuha mislal majili sai ya zama wannan gurbi na amanar sai ya zama kamar kanta da ke jikin hannun manomi saboda rike kotar fatanya kajamrin jamrin haka kuma sai a cire amana a zuciyar wani shi kuma zuciyar shi sai ta zama kamar garwashi ne da harajta huwa ala rijlika fita garwashin wuta ka jefar da shi akan kafarka sai ainihin ya kona kafar fatara muntabira sai ka ga garwashin ya ainihin kumbura wannan wuri wato duk inda aka ga wannan alamar kumburi ko alamar konewa alama ce ta garwashin amma garwashin baya nan a lokacin to haka wani alamar cire amana za ta zama a tashi zuciyar walaisa fihi shay'un sai a waye gari amma alamar ƙonuwar garwashin ce kawai da kumburin amma babu garwashin ko ɗaya a wurin a akhadha Hassan ah, sai ya ainihin wato ɗibi tsakuwa ko tsakon kwami a ala jilihi. sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ainihin watsa waɗannan tsakoyi akan kan shi wato da annabi ya karantar da su abin a da kwatance sai ya ɗibo tsakuwa sai ya watsa a a ƙafa shi kaga in tsakuwar ta watse za a ga gurabin inda tsakuwar ta taba shi ko to ya yi musu kwatance ke. irin waɗannan kwatancen da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi misali a cikin hadithin sahihi da al'imamu ibnu hibban ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi dan mas'udin ya ce wata rana ya ja wani zane dogo haka sai kuma ya zane kanana a gefe sai ce wa anna su sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan aya da Allah yake cewa wannan ita ce miƙaƙƙiyar hanya ta don haka ku bi ta wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi kar ku bibi wasu hanyoyi waɗanda suke gefen hanyar Allah sai su rarraba ku daga ainihin hanyar Allah ɗin ibn mas'udin ya ce sai manzan allah ya ja dogon zane sai ya ce haza siratullahi mustaqim wannan ita ce mai kakkiyar hanya allah a gefe akwai wasu hanyoyi kuma sai manzan allah ya wasu zane ƙanana haka sai ce su kuma waɗannan su ne asubul hanyoyin da ke gefe na gefen hanyar allah A akan kowace hanya akwai wani shaidani yana kiran jama'a su zo zuwa ga wannan hanya ita ce allah yake cewa wala tattabi usubula kar ku sake ku bi waɗannan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabilihi sai waɗannan hanyoyi sai su raba ku da hanyar Allah ibn mas'udin ya ce annabi ya musu fassara ayar a aikace ya jaza ne a ƙasa don su fahimta babban malamin duniya abu abdulrahman muhammad nasiruddin al-albani a wannan munasaba ce yake cewa da abu ne mai yiwuwa in cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama injiniya ya ce da na kira shi da wannan suna amma ilimin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi karfin injiniyarin digiri ba zai iya kwatanta ilimin da allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama matsayin shi shine muhammadun rasulullah wannan matsayin ya ishe shi mana yana daga cikin cikon risala ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani da baki ya yi da zane ya tashi ya yi a aikace sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama don haka in annabi ya kama wani lokacin har kwatance kan yi musu da hannu wani lokaci ya yi da yatsu wani lokaci ya tashi ya yi a aikace duk wannan domin isar da saƙon Allah da Allah yake cewa wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukar musu manzon tsira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da ainihin bayani akan cewa fatusbihun nasu sai mutane su waye gari duk an cire amana a zuciyarsu kaga a cikin wannan kwatancan annabi ya kwatanta maka nau'in mutane guda uku da irin yadda aka cire musu amanar wani da aka cire amanar sai zuciyar ta waye gari ba komai a cikinta sai dishi-dishin cewa amana ta taba zama a nan amma an cire ta wani kuma sai aka cire sai ta zama kamar kanta in ka shafa za ka ji ainihin karcinta wani kuma sai ta zama kamar wuta ce ta ƙona fata in ka shafa za ka ji rashin laushin fatar wato kowanne da gwargwadon irin yadda aka cire amana a zuciya shi sai a waye gari babu amana ko ɗaya a cikin zukatan mutane sai ce fa yusbihu nasu yatabaya'una sai mutane su waye gari suna saye da sayarwa suna kasuwanci suna ciniki la ya kadu ahadun yu'addil amana da kyar a samu kwaya ɗaya wanda zai iya isar da amanar da aka amince mishi da ita in ma an bashi bashi in ma ya ɗauka ya ce yana zuwa in ma wani dalili dai sai ka ga da wahala a samu mutum ɗaya cikin al'umma wanda zai iya gudanar da amana saboda kowa an bi an zare amana a cikin zuciyar shi hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan aminan har ka ji ana cewa a anguwa kaza a gida kaza a layi kaza a cikin kabila kaza amma akwai wani amintaccen mutum mutumin kirki wato karancin mutanen kirki da aminai ya sa har in aka samu guda ɗaya sai zama abin kwatance yo amma fa bari ka ji hatta yuqala rajul irin wannan mutumin da ake cewa yana da amana har ka ji ana yaban shi ana cewa ma ajladahu me ya karfin wannan mutum wannan mutum yana da dauriya ma a zufarahu me ya nagartar shi ma a akalahu me ya kaifin hankalin shi wai fa wannan me gaskiya ne ake yaban shi a rashin masu gaskiya me amana ne ake yaban shi a rashin masu amana manzan Allah ya ce duk da wannan yaban da ake mishi wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin amma babu imani ko daidai da kwayar zarra na imani a cikin zuciyar shi ma'ana babu amana ko kaɗan a zuciyar shi a fatar baki ce take amma shine sai mutane suka ɗauka kamar yadda haka yau al'amarin yake duk abin za ka ji a fatar baki ne a ce an yi budget kaza a ce an yi kaza an yi kaza ai ta surutu sai ka ji abin kamar da gaske ne har yau ba za ka ga wani abu kwaya ɗaya da ya canza na daga cikin rayuwarka ba daga shekaru talatin da ta wuce ake yin bajet ba abin da ka ga ya canza sai ka ce ina waɗannan bajet ɗin suke tafiya to amma irin waɗannan mutanen sai ka ji sun fito saboda su suke controlling media su ne suke da gidajen rediyo da jaridu da kafafe kaza su ne suke da 'yan karfiɗe sai ka ji gabaɗe sun cika ko'ina da surutu kai wata jihar har ka je ta in ka zauna tashar talbijin ɗinsu da magariba sai ka ga ana nuna maka titina kyawawa ana nuna irin ayyukan da gwamnatin ta yi amma da za ka ce a nuna maka a ina waɗannan titunan suke gobe in gari ya waye babu inda za a kai ka a nuna maka abin da za ka ce amma fa in an tashi za ka ji wannan mutumin kirki ne wannan yana da amana yana da gaskiya kai ka saurari irin shirye-shiryen da ake na bambadanci a gidajen rediyoyi za ka ji ire-iren waɗannan maganganu huzaifa sai ya ce yanzu hadisin ya ƙare yanzu huzaifa zai fara sharhi ne sai ce walaƙad ata alayya zamanu. Haƙiƙa na taɓa samun kaina a wani zamani wanda ike cike da gaskiya da aminan mutane wa ma ubali ayyukun baya atu. a wannan lokaci ban damu kowane ne zan iya ciniki da shi zan iya sayayya zan iya yarjejeniya zan iya ƙulla amana da shi na taɓa samun kaina a wani zamani irin wannan la in kana musliman domin idan ya kasance musulmi ne la yaruddannahu alayya dinuhu addinin shi zai mayar min da shi yadda ba zai ci amana ta ba wala in kana nasraniyan hakan ya kasance kirista ne au yahudiyan ko kuma ba yahude ne la yaruddannahu alayya sa'ihi mai wa'azin shi paston shi ko reverend father ko kuma menton shi wanda yake jagorancin shi zai iya turo shi ya dawo da duk wata amana ma'ana an taɓa samun lokacin da kirista na aiki da addinin shi na christianity ba yahudu yana aiki da addinin shi na yahudanci musulmi na aiki da addinin shi na musulunci don haka a wannan lokaci kowannensu kai mu'amala da shi kana da yaƙinin ba zai cuce ka ba saboda wa'azin shi da addinin shi yana tasiri a kan shi wa'ammal yau amma a wannan zamanin da muke ciki na yau fama kuntu li ubaya minkum illa fulanan wa fulanan hatta ku musulmi ba zan iya ciniki da kowa daga cikin ku ba sai wane da wane wato sai ɗaiɗe da ɗaiɗe amma ba zai yi iya kulla yarjejeniya ko cinikayya da kowane musulmi na gani wai saboda yana da imani ba amma saboda riko da amana an samu wani zamani wanda da kirista da bayahude da musulmi a wajen amana kowa zan saki jiki in yi hudda da shi saboda wa'azin da ike ji na masallacin shi ko na cocin shi zai iya sa ya rike amana amma a yau duniyar yau ta rikice har an waye gari a cikin ko musulmi ma sai wa da ne jama'ar musulmi wannan magana huzaifa fa yana yin ta ne yau kusan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu yake yin ta yake kuka dangane da yadda zamanin ya rikice me kake tunani dangane da yau ibn al yake cewa wa qad kanu idha uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalili a da mutanen kirki masu kula da gaskiya da amana waɗanda suke iya haddace abin da aka aza musu su kiyaye a da can ma 'yan kaɗan ne to me kake tunani da yanzu kuma ibnul jauzi ya faɗi wannan magana shi kuma shekara 800 allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to malam dai da ya zo sharhin wannan hadisi daga cikin maganganun da ya faɗi ya ce wa hasulul khabar annahu anzara bi raf'il amana wa annal mawsufa bil amana yuslabuha hatta yasira kha'inan ba'da an kana aminan abinda wannan hadisi yake faɗi shine gargadi yake da cewa duniya za ta waye gari an ɗauki amana a cikinta har ma a waye gari waɗanda ake siffanta da gaskiya da amana su ma za su waye gari maha'inta ne bayan sun kasance aminai ne wa hadha inna ma kawo ala ma huwa mushahadun liman khalata halal khiyana kai in ka yi mu'amala da mutanen da suke da ha'inci kai za ka iya ganin wannan fa ya yasiru kha'inan li anna al-qarina yuqtada ko yaqtadi bi qarinihi da zaran ka je ka saka kanka cikin waɗanda suke macuta ne bayan kwanaki kaɗan sai kaga kai ma ka zama macuci ko kun fahimta jama'a muna yola ne yau kusan shekara goma da ta wuce jama'a na'am shekara goma sha ɗaya 2002 aka aiko da wani dpo asalin shi mutumin bauchi ne ko jigawa mutum ne ustazu ne mai imani ne aka turo shi ya zama dpo na 'yan sanda na wani yanki ya zo da gafin aƙida da manufar su sun shiga aikin ɗan sanda za su yi gyara da kyakkyawan manufa masha Allah ka san ustazu akwai imani ran nan sai ainihin an je patrol an dawo sai aka dan kawo mishi nashi kaso aka ba shi kuɗi sai ce na menene aka ce ai oga an je an yi patrol ne kaza kaza ya ce na menene ya musu fada papapapapapa su da yake tsofaffin kuraye ne suka gama jin fadan shi kap sai suka ce ranka ya daɗe ai hakuri sai suka je suka samu ambulance sai suka sa kuɗin sai suka ajiye suka sake zuwa wata ran suka sake yowa suka sake dawowa ka kawo yi musu fada yi musu wa'azi ce zai ci mutuncinsu zai ba su kala zai ba su eh, kenan suka dake suka sake sa date suka sa ambulan suka ɓoye turan nan sai aka daɗe ba albashi ba shi mutumin jigawa ne ko mutumin bauchi an kawo shi daga nesa ya zo yola bai san kowa ba da ta buga ya ce kai garin nan ba inda za a dan samu ko bashi ne suka ce a ah, oga akwai kudi a kwa ofis sai ce ah, akwai kudi ya ku kawo da Allah na shiga halin kunci kaza sai sa kawo ah, to ina kuka samu wannan suka ce ai oga wannan kudin naka ne ai wanda mun dan kawo din nan ne kake faɗa sai muka ce bari mu aje maka baka da bukata ne a lokacin shine mun san bukata za ta ka cika amma dai wallahi koyan iska ne wato dole dai sai kun sani na zama irin ku step number two kenan step number three fa shikenan ya zama irin su har ya wuce su charge and overcharged in suka dawo yanzu sai zo sai ya caje su ku zo bai kuwa kawo ya aka yi <laughs> shikenan charge and overcharged shikenan shine abin da karatun yake cewa wato mutumin kirki karshen duniya in ya zauna cikin maha'inta kafin wani lokaci shi ma ya zama maha'inci irinsu an zara amanar allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan wasu malamai suka ce almuradu annal amanata turfa anil qulubi uqubatan li ashabiha ala bajtarahu min adh-dhunub za a ɗage amana ne ga irin waɗannan mutane saboda wasu zunubai da suke aikatawa hatta idza staiqadhu min manamihim lam yajidu qulubahum ala ma kanat alayhi sai mutum ya kwanta bacci irin yadda ya kwanta da tunani da amana da gaskiya sai ji ya tashi zuciyar shi ta ke kashe wa yabqa fihi atharun taratan mislal alwaqti wa taratan misla almajli wa huwa intifatul yadi min al'amal wal majl wa in kana masdaran illa anna almurada bihi nafsu an-nutf gashi nan sai a waye gari wannan zuciyar ta zama ba amana a ciki sai dan dishi-dishinta wannan sai kamar kanta har zuwa makamantan haka qala ibn al-arabi ibn al-arabi yace al bil amana fi hadisi hudhaifa al-iman abinda ake nufi da amana a cikin hadisin nan na huzaifa ana nufin imani tausayi sanin ya kamata wa tahqiqu zalika fi ma zakara min raf'iha anna al-a'mal as-sayyi'a la tuzalu tudha'hifu al-iman ma'anar wannan hadisi da za a iya tabbatar da wannan fassara a ƙarƙashin shi shine cewa ɗauke amana ɗin zai faru ne sakamakon munanan ayyuka waɗanda za su yi ta faruwa suna raunata imani hatta iza na dha'af har sai raunin imani ya kai ga tsanani lam yabqa illa athar iman ba abin da zai rage sai tasirin imanin wa huwa talaffuzu bil lisan shine sai dai a faɗi da baki kawai ce wallahi mu musulmi ne kaza kaza haka ga je ka zauna da duk wasu macuta haka zaka je to ai mu ma musulmi ne muna sallah muna azumi duk abin da kuke mu har ka ji wani mara kunya ya ce mu ma fa ahlus sunna ne ka je ka ga masallacin izala na farko a kofar gidanmu aka yi ai duk da mu ake amma tsohon macuci ne ina fata an gane kenan yana tabbatar maka da cewa dacen gyararre ne haka ya taso haka suka taso amma a yanzu kuma duk ya gama maka waɗannan bayanan sai ka ji sai ya bullo maka da wata hanyar cuta ce wallahi tallahi mu manyanmu ne suka samu in ba haka ba ba yadda muka iya wallahi tallahi ustazu mu ma irin ku ne kuma wallahi muna tare da ku haka za ka ji a bakin sss haka za ka ji a bakin 'yan sanda haka za ka ji a bakin sojoji haka za ka ji a bakin 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati duk haka za ka ji ƙarshe wannan shaidar da yake baka an buɗe masallacin izala kofar gidansu uban shi shine mai fatawar kaza duka me ta tunda daga ƙarshe abin da ake tsoron yayi amma wai sai bullo maka ta wata hanya wallahi shi ba laifin shi ne ko kuma sai ce to shi kenan ni ka san ba ruwana da irin waɗannan abubuwa amma waɗannan yara na ma ofis dole ka dan samu wani abu ka ba su ka ce to ranka ya daɗe kamar mai ai to ko dan dubu ɗari ne dai ba su haka kawai ya isa ba wani abu dubu ɗari ya isa haka saboda in ba dan irin wannan ba ma sun gana sa baki yaran yan iska ne wallahi sai su ce sai miliyan ɗaya amma dai ba su dubu ɗari kawai ana bayarwa shi kenan su za su aje sai ya tafi sai su kawo oga gashi sai to shikenan ku aje saba'in ku ɗauki talatin sai ya oga sai ce a ah, kai dan iska shekara ta nawa ofis ɗin mu duk mun san su jama'a a ah, eh, Allah rabu da su dai hayaniya ne Allah hayaniya ne sai ranar juma'a ka gani da zabgegen carbi ya zo zai yaudare ku bai san bidi'a ala zulmin ba ya ɗibo bidi'a ya ɗora a kan zalunci ai rabu da su allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sai addu'a jama'a sannan kuma wallahi sai an yi tarbiyyar aljilul jadid waɗannan yara da ke tasowa waɗanda suke su sababbin jini ne ko wallahi sai an yi tarbiyyarsu kuma babu abu mafi wahalar tarbiyya idan aka samu gurɓatacciyar al'umma irin wannan musamman a zamani irin wannan wanda duk abin da kuka gina wa yara na tarbiyya a cikin minti kaɗan in yaro ya koma hutu zai je kalli wata tashar talbijin ko haɗu da wasu yara sai su wargabata haka za ku yi ta tafiya sai kun yi nisa sai ku ga cewa har yanzu ashe ba ku ba kofar gidan da kuka fara tafiyar ba shi yasa sai ane ana hada da addu'a kawai saboda za ka ga kamar yadda Allah ya faɗi innan nafsa la'ammaratun bisu zuciya ta fi tasirantuwa da sharri yaushe za ku zaunar da yara ku yi tarbiyyar su wata uku wata biyar amma a cikin kwana bakwai sai ka ji an bugo waya ana cewa wallahi gashi ya dawo makaranta mutumin kirki bayan kwana uku di ya watsar da komai angulu ta koma gidanta na tsamiya me yasa saboda environment matters matters community matters ma'ana suwa yake zaune da su yaya gidan shi uwar shi da uban shi suna son tarbiyya da wane da wane su kuma iyayensu ba sa son tarbiyya a anguwar kowa zaman yan marina ake kowa da irin aƙida shi kowa da irin tarbiyyar shi saboda haka hakikanin al'amari abin da mu muke fata shine allah maɗaukakin sarki ya gyara mana ƙasar mu najeriya wannan ita ce addu'ar mu domin waɗanda suka lalace ba su fi ƙarfin allah ya gyara su ba to amma babbar raja'i shine ya za a yi da waɗannan waɗanda ba su gurɓace ba to sai dai ka koma ka dubi shi kanshi educational system din is full of corruption tsarin ilimin shi kanshi ya gurɓace yanzu ana nan ana yin wayak yara suna nan yanzu suna registration na neko ba da jimawa ba za su zo su yi jam akwai wasu cibiyoyin yin jarabawa waɗanda su yaran sun san su sunansu magic center nawa ake biyan kuɗin jarabawa dubu tara a amma a nan ana biyan dubu arba'in ne saboda akwai garantin zaka ci akwai garanti zaka ci to corruption ya fara tun daga nan don haka shi invigilator ko wane ne da ofishin jam za su turo ko kaza ko kaza sai a je a siyo mishi abinci mai daɗi a samu janareta a kunna mai iya condition sai a ajiye shi a wani ofis a ka dubu hamsin sai a bashi ya zauna yana cin abinci yana jujjuya tashoshin talbijin nan da awa biyar an gama jarabawa malaman makarantar sun gama wadaƙiƙi da diyar da za su yi shi shikenan sai kuma a ce to duk wanda yake so me kake so ka samu a physics sai ka ce kana son ka samu kaza ne sai a ce to kara dubu biyu ka gaya mini ina su dr salim ko professor salim na wane ne duk sun gama hayaniyarsu amma abin bai yi aiki ba daga nan corruption ya fara a daidai lokacin da kana karantar da su za ka dubi wata zindime mai budurwa ka ce ita ce budurwarka daga nan corruption ya fara ita ba za ta taba samun di ba da worst da za a bata ne a bata b ko c don haka ba za ta yi karatu ba za ta je ta dare ɗaya ta ba malamin ka gaya mini ya tsaya a gabansu yana karantar da su a daidai lokacin daga irin kallon da take mishi kuma su nawa ne a ajin ya neme su ya je kwanta da su na daga cikin corruption abin da muka faɗi gashi nan yana faruwa a state polytechnics da fces su ne sayar da hand out sayar da hand out is number one corruption in an academic institution bai halatta a sayar da out ba me yasa photostat ne aka je aka yi sai a ce musu nawa aka yi photostat din shikenan kowa ya bada kudin photostat din ko kuma malamin ya bada master copy su tafi su je su yi photostat su dawo mishi da nashi to amma kuna ji kuna gani shafi goma ne a naira uku uku aka yi photostat din nau kenan naira talatin <coughs> an ce kowa zai siya naira ɗari uku uku kuma ga list za a rubuta sunanka class captain ko class rep ko class president zai rubuta sunanka da lambarka in baka siya ba malamin zai kullace ka za ku haɗu ranar exams na haka akwai ɗaliban da su saboda sun san kan tsiyar ma in suka tashi sai su ba class rep naira dubu ɗaya a rubuta wa malam cewa su dubu ɗaya ma suka siya kaga ya zama book launching ka san an kaddamar da littafi na naira ɗari uku za ka <laughs> iya sai dubu ɗaya eh ka taimaka kenan ko to duk wannan shegantaka fa tana faruwa a cikin makarantunmu a yau ma'aikatar ilimi ta san wannan iyakacin abin da wai za ka ji suna ba da uzuri ga sunan malaman polytechnics me suke cewa wai gwamnati ba ta biya su albashi ba don haka wai suke wa yara haka saboda haka idan har ana so da gaske ne kasar ta gyaru to sai an dubi nan to sa'an nan na daga cikin kuma ɗaura gindin corruption a duniyar shugabanci ita ce kada wanda aka zaɓe shi saboda alfarma ma'ana tun daga zaɓe na fidda gwani a dubi waye jama'a ke so in aka yi zaɓe wane ne aka zaɓa a ɗauka a ba jama'a abinsu ina jin a najeriya jihohi biyu ne ake yin haka rak da jihar kano da jihar lagos su ma saboda can akwai criminals area boys can kuma akwai another set of criminals su ne 'yan daba kanawa su ba taɓa ba su gwamnatin da ba ita suka zaɓa ba haka mutanen lagos wadda suka zaɓa ita ake ba su suka ce ba sa son wane suka ture shi suka ce wane suke so daga baya suka ce astaghfirullah al'azima suka dawo da wancan suka ce dawo kuma haka ga nan haka suka yi a Kano na fata an gane to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji wannan hadisi wanda yana tabbatar da cewa zamani zai kai lokacin da za a ɗauki amana kada allah maɗaukakin sarki ya nuna wannan a cikin rayuwarmu wannan hadisi na huzaifa bukhari ya fitar da shi kamar yadda kaji muslim ya fitar da shi daga cikin malamai waɗanda suka fitar da shi har wa yau akwai al'imamu tirmizi da abu dawud da tayalisi da al'imamu ahmad da abu awana da al'imamu abu nu'aymin da ibnu hibban da al-imam al dukkansu sun fitar da wannan hadisi sannan al-mas'alatu thalitha fi fawaidihi na daga cikin fa'idojin wannan hadisi awwalan fa'ida ta farko minha anna fihi bayanu raf'il amana anil qulubi wannan hadisi yana nuna mana ɗauke amana daga zukatan bayin Allah وهي التكاليف والعهود التي كلف الله عز وجل عباده بها ita kuma wannan amana ita ce nauyi da alƙaura waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa bayan shi kun tuna ayar ahzab a inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan sama za ki ɗauki amana ta ce ba za ta iya ba ina jin tsoro ƙasafa ba za ta iya ba duwatsu suka ce ba za su iya ba mutum kam sai ya ɗauka innahu kana zaluman jahula saboda jahili ne kuma azzalimi ne wannan amana da ɗan adam ya kallafa wa kanshi ya ɗora wa kanshi ita ce za a wayi gari kuma saboda ɓarnar sai allah ya zare ta sai malam yake cewa fahiyar shamilatul lil iman don haka ita amana ta tattaro har da imani wa hadha wajhul mutabaqa fi iradihi fi abwabil iman kun ji dalilin da yasa muslim ya kawo wannan hadisi a babukan imani cewar ɗauke amana to ɗauke imani ne duk mutumin da aka ce bai da amana to bai da imani aka ce ba shi da imani to ba shi da amana wa minha bayanu fadlis sahaba ridwanullahi alaihim haithu innahum amanu wannan hadisi yana bayyana darajar da sahabbai suke da ita a yayin da suka zan sun yi imani da Allah sun ta'allamul kitaba wa sunna sa'annan suka koyi karatun alkur'ani da sunna sun ma'amilu bihima sa'annan suka yi aiki da su li'anna hazal imana domin irin wannan imanin ya kunu arsakh zai fi zurfi zai fi nutso a cikin zuciya me yasa ka yi imani kuma ka koyi ilimi ku kiyaye jama'a in kai imani in kana son imani ya zauna a zuciyarka to ka koyi ilimi a cikin addinin musulunci jama'a ilimi ba na malamai ne kawai ba ilimi na kowa ne kuma an kallafa kowa ya je nema allah kuma shine ya san iya baiwar da zai maka amma karka ɗauka cewa ai kai tun da ba malami ba ne ba wa'azi za kai ba kai ba alkali za ka zama ba don me za ka zage ka koyi ilimi wannan tunanin galibi ya fi gaskatuwa a duniyar 'yan boko a yau to amma abin da za a tambayi 'yan boko shine 'yan boko haka suka ɗauka dangane da ilimin boko duk ɗan boko yana yin sakaci game da komai amma baya sakaci dangane da karatun bokon 'ya'yan shi ya ɗauka wannan awwal wajibin alal mukallaf haka ne a ƙarƙashin wannan idan ya zama ilimin boko da ya zama ilimi ne na sana'a da wayewa da zama da kaza da kaza da kaza ka ɗauka cewa dole ne kowa ya me yasa ilimin addini ba za a ɗauki haka ba saboda haka idan har ana son imani ya yi zurfi to wajibi ne jama'a a koyi ilimi in ba haka ba za ka yi ta ganin abubuwan da ke faruwa suna faruwa sai ka ga babban mutum wanda yake ya kai matsayin a ce profesa ne ko dokta ne ko a ce ya zama medical ko a ce ya zama injiniya ko a ce ya zama pharmacist amma in ya buɗe baki zai magana dangane da addini sai ka ji bai san komi ba in har akwai kalmar da zai faɗi sai ce ai shi musulmi ne kai musulmi bata baka damar ka zama mai ilimi ba don ka baka koya ba saboda hadisi yana cewa innamal ilmu bit ta'allum ilimi sai an koya to baka koya ba ashe ko da kai musulmi ne wannan bai baka damar kai magana ba gashi nan zaka je ka same su turub a abuja da an zo magana addini sai ka ji ya saka baki sai a ce a'a ai ba ka da damar kai magana a nan ana magana waɗanda suka sai ya ce a ah, to ai nima musulmi ne a ah, yanzu dan kai ka karanta geography wannan ya baka damar ana magana akan medicine sai kai magana saboda kawai kai ma dan boko ne ma'ana duk dan boko ne likita ma'ana duk dan boko ne economics duk dan boko ne lawyer kama kaga galibi ba san wannan ba sai dauka to ai kasantuwar shi musulmi ta ba shi damar yayi magana a cikin addinin musulunci sai ce ai shi ma musulmi ne a ko kai ma musulmi ne ba ka da yancin da za ka yi haka suka zo mana fa watan da ya wuce wai za su yi mana wayau a nan wurin mun yi magana a kan allurar rigakafi wai su ma musulmi ne muka ce a'a hold it ba magana karatu ma ake na addini ba yanzu ana maganar boko ne a maganar boko aka tsaya in aka shigo magana addini kan kai ba za ka tsallako get ba yanzu ana maganar abokon ne wannan yana daga wayan da suke muku ya ku ustazai sai ka haɗu da ɗan boko yana so ya cika da barazana sai ya ci ato ai ka gani ma musulmi ne eh, ina musulmi ya zan cutar da musulmi a'a kai musulmi ne amma jahilin musulmi don haka fahimtarka da wayewar kanka game da addini tana da limitin da baka da ilimin addini. duk wanda ba shi da ilimin addini jama'a duk ilimin shi a cikin karatun boko za a iya bullowa ta bangaren addini da ya jahilta a cuci addinin ta bangaren shi abin da ake kenan yanzu saboda haka ustazai ku rinka natsuwa kanku yana wayewa kar a cika da kalimatu haƙƙin urida bihal batil maganar da yake faɗi gaskiya ce shi musulmi ne amma don shi musulmi ne yana da 'yanci ya zo ana magana akan ilimin addini ya sa baki a'a don shi ɗan boko ne wanda ya karanta english language yana da 'yanci ana magana akan constitution a tsakanin constitutional lawyers sai ya shiga cikinsu ya yi jayayya da su ya sa baki wannan ba jurisdiction ɗin shi ba ne saboda haka ku kiyaye wannan addini wallahi in dai ana son a yi mishi kyakkyawan adalci to wallahi ko an yi imani kuma sai an je an koye shi to wannan shi ya kai mu zuwa ga wani wajibi akan masu da'awa ku kuma masu da'awa dole ne ku tsara hanyar ba da ilimi wadda take mai sauƙi shine ku yi tunanin alright ma'aikatan gwamnati waɗanne ranaku za a sanya darasi da za su je su shiga waɗanda suke 'yan kasuwa ne waɗanne irin lokuta suka dace da su matafiya waɗanne irin lokaci ya dace da su kada ya zama makaranta kawai sai a ce a ga lokacin da ake karatu kawai lagai rahu a'a sai a ce oke akwai azuzuwan asabar da lahadi akwai azuzuwan dare akwai azuzuwan yamma don haka kai wanne iri ne akwai kuma ajin da sai a wata ake zuwa ake yin shi wanne za ka zaɓa wannan shi yasa kuka ga harka ilimi a tsarin ilimin ƙasa amerika ya haɓaka fiye da tsarin ilimi na ingilishi shi yasa kuwa ga gashi an ban mu a baya saboda har yanzu tsarin turawan ingilishi muke bi amma a america akwai ajin da karfe goma na dare ake farawa a tashi karfe ɗaya na dare da haka za ka yi karatunka haka gama da haka za ka je ka yi harkokinka kap ka je ka huta sai ka yi wanka sai ka ɗauki littafanka sai ka tafi lectures sai a ce bayan shekara bakwai shikenan ka gama digirin ka ina fata an gane ai eh, dole ne a rinka duban menene zai dace da mutane kaza na al'ada su menene zai dace da ɗabi'a su menene zai dace na inda suke a ƙarƙashin wannan jama'a lallai ne kowa ya tabbatar da cewa yana zuwa yana koyon ilimi na addini irin wannan karatun namu da muke yi tsakanin magariba da isha ko bayan sallar la'asar ko kuma duk ranar asabar da lahadi na wa'azi zuwa wurin wannan karatun bai isar maka ka dogara da cewa ai kana zuwa wurin karatun hadisin albani ai albani yana tafsiri kana zuwa je ai kana zuwa jin wa'azin albani bai isar ba yanzu nan kana jin wa'azi ne shi yasa za ga a cikin wa'azin namu siyasa ta shigo harkar tattali ta shigo literature ta shigo komai ya shigo don ba karatu ne na aji ba ana nufin karatun da za ka je a koya maka tahiya a koya maka salati a koya maka wankan janaba a hankali daidai da gwargwadon ka kaga kuwa nan yanzu buɗaɗɗen wuri ne wanda kowa zai zauna ne wani yana iya fahimtar karatun da ake yi wani kuma baya iya fahimta kawai shiru yake yana jin wa'azin ne ta nan ne yake karuwa amma kaga aji ko zaka je ka shiga daidai da ajinka ne mai yiwa kawa'idi zaka iya da arba'una hadisa da alamtara kaifa mai yiwa wani zai iya lam yakunil ladina kafaru ne da ahalari mai wawa wani zai iya kaza da kaza kowa zai shiga daidai da ajin shi ne naka jama'a kuna sauraron mu ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa da matan aure da ɗalibai na jami'a da ɗalibai na tashri institutions da sauransu ka tabbatar da cewa kana zuwa kana koyan addini in ba haka baran da ka je kabari za ka rena kanka hadithi sahihi cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan aka kwantar da mutum a cikin kabari dangi suka juya sai ainihin mala'iku sai zo su tayar da shi su biyu sai su tambaye shi ma ilmuka bi hadhar rajul me ka sani game da mutumin nan da aka aiko muku me ka sani game da musulunci me ka sani game da kaza karshe sai a amaluka menene aikinka mumini sai ce ya karanta littafin Allah ya yi aiki da shi wanda yake munafiki ko kafiri ko fasiki shi kuma sai ce ha ha la adri wayo wayo ban sani ba sai ce la da right wala talaut baka sani ba kuma baka koya ba sai a kwada mishi guduma a tsakanin kunnan shi da ya shi sai ya narke ka ji maganar cewa za ka rena kanka in ka shiga kabari baka zuwa daukan karatu da haka jama'a hatta ɗalibai waɗanda kun taho daga sokoto katsina niger benue kun taho zaria za ka yi abu za ka yi polytechnic za ka yi fce za ka yi school of nursing ranar asabar da lahadi ko wata rana wadda ka san baka da lecture ranar laraba ranar talata sai ka je ka samu wani malami ala gafata malam zan rinka zuwa a biya min ko da sura ɗaiɗai ne yau ka yi alamtara kaifa bayan kwana bakwai ka sake yin li'ilafi haka a hankali kana yi wallahi shine zama lafiya gare ka amma za ka samu mutumin da tun 1960s ya zo zariya karatu ya yi karatun boko ya zama dokta ko ya zama profesa ko ya zama menene amma an ka bincike shi dangane da ilimin addini bai san komai ba to sa'an nan sai ka zo ka same shi yanzu menene ya same shi duk abin da yake nema a duniya ya samu amma sai ka gaba shi da natsuwa a zuciyar shi to sai ka tuna magana abdulkarim shahari satani da muka yi a nan da yake cewa laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi yace duk inda aka buɗe makaranta sai da na shiga yace duk waɗannan ilmomi sai da na je na yi yace falam ura illa wadi an kaffa ha'iri ya ce a yau gashi na tsufa ina cikin tagumi da takaici me ya faru sai mai mishi amsa mai bashi amsa mai mai raddi sai ce la'allaka ahmalta tawafa bi ma'ahadin rasuli wa man laqahu min kulli alimi ba haraman yuhuda li hadi muhammadi walasta tarahu an sinna nadimi yace mai yiwa duk karatun da kai kayi digiri kayi masters kayi diploma kayi phd ka zama professor ka zama wane ne kayi research kayi lecture an je conference duk wannan abin da kai mai yiwa baka shiga makaranta an koya maka karatun muhammadiyya ba ne sai ce domin duk wanda ya koyi karatun muhammadiyya ba zai taba tsufa cikin tagumi da kuma takaici ba saboda haka ya ku 'yan boko da ka daga bauchi ko sokoto ko katsina ka zo kana karatun accounting ko kana karatun medicine ka rinka samun wani lokaci da za ka yanke kana zuwa ana koya maka ilimin addini shi ne zai sa a waye gari nan gaba ka zama medical doctor ko ka zama professor idan aka zo za a yi magana dangane da addini babu yaron da zai rena ka amma mafi yawancin ku yanzu in kuka buɗe baki za ku yi magana ta addini ko yaya ce wani yaro ɗan islamiyya a ajinka da kake koya mai digiri ko menene sai ka jiyare naka a don komai ba saboda a rayuwarka gaba ɗaya baka bai wa addini komai ba idan ka je lahira kuma ba za a tambaye ka cewa digirin ka nawa ba ba za a tambaye ka cewa a wani fage kai digiri ba za a tambaye ka cewa research papers guda nawa ka gabatar lecture a samina guda nawa kai ba za a tambaye ka ba ka ji abin da za a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta ƙulu fi hadhar rajul allazi bu'itha waɗannan tambayoyi guda hudu applied questions kowa sai ya ɗanɗana su waye ubangijinka me addininka sannan me za ka faɗi game da mutumin nan da aka aiko muku wani aiki ka yi ka tsallaka nan daga makarantar nan tamu zuwa fili goma za ka je ka samu matasa sun kai su hamsin ana idar da sallah asuba ana idar da sallar la'asar sun fito suna kwallo a lokacin da baka tara suka ce za ka yi musu quiz za ka yi musu gasar kacici kacici daga alamtara kaifa zuwa suratul eh, nas sai ka ga gaba ɗaya ba jawabin da za su iya baka to aikinku ne ku masu da'awa ku je ku same su a filin kwallon ran ana dab da za a raba sai ku ce a tsaya sai ka buɗe lasifikarka sai ka ce yau kana da jawabi kai musu wa'azi minti biyar sai ka tafi ka ba su wuri kar ka ce dole yanzu in ka gama wa'azin su yi aiki da shi su fasa raba kwallon a'a yi musu wa'azin bayan lokaci ka sake dawowa so akwai aiki ku je kasar sudan ku je kasar masar ku je ku ga yadda 'yan uwanmu ansaru dini suke yi 'yan uwanmu ansaru sunna irin yadda suke yi lasifika suke siye ta mai fiya-fiya je samu mutane waɗannan 'yan bumburutu ne masu sai da man fetur sai tsaya a kansu ya musu wa'azi waɗannan 'yan mata ne masu sai da gyada sai tsaya sai musu wa'azi minti biyar minti goma sai ya wuce ya shiga cikin kasuwa ya je layin 'yan lemo ya je layin 'yan kayan miya ya je layin 'yan manja haka wannan kuma yana yi ne lillahi wa liwajihillah ba albashi ake biyan shi ba ba wata kungiya yake wa aiki ba yana yi saboda Allah ne we must convey the message saƙon manzan Allah dole mu isar da shi zuwa ga al'umma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama saboda haka wannan hadisi yana nuna falalar sahabbai domin a yayin da suka yi imani sai suka koyi ilimin alkur'ani da sunna kuma suka yi aiki da su sai malam ya ce li'anna hadhal iman ya kunu arsaha irin wannan imanin shine zai kasance wanda ya fi kowanne zurfi wa a'amaq shine zai fi kowanne dasuwa wa alzaq lil qalbi shine imanin da zai fi kowanne ɗamfaruwa da zuciya bi khilafil aks sabanin akasi akasin shine me mutum yayi imani bai nemi ilimi ba walidhalika zamma Allah ta'ala al-a'rab dan haka Allah maɗaukakin sarki ya zargi wasu mutanen ƙauye haithu qala a inda yace qalatil a'rabu amanna ƙauyawa suka zo suna cewa mun yi imani mun yi imani kullum tu'minu Allah ya ce ce da su ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun sallama mun musulunta walamma ya dukhulil imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ba tunda ba ku fara zuwa kuna ɗaukan karatu kuna koyar menene imani ba malam ya ce falimtisalu zahiri idza lam yusbiquhu li'tiqadul batini lam yu'tabar wannan duk irin yadda zaka ga mutum ya misaltu a sarari amma in ya zama a ciki babu wannan biyayya ga misaltuwar da ya ta sarari to ba da ta ake lura da ita ba shine ga zabgegen gemu ga yankakken wando ga imani kana cewa kana cewa kai ahli sunna ne kai salafi ne sai a shafa ka baka san komai game da addini ba duk wannan zabgegen gemu da yankakken wando to ta gina ba ta shiga ba ne saboda babu imani don haka muna kira zuwa ga 'yan uwanmu mutanen kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna tunda kun ce an haɗa kai kuma kun ce yanzu aiki za a yi da ƙur'ani da sunna to ku ji tsoron Allah ba za a iya aiki da alqur'ani da sunna ba sai an zaunar da mutane an karantar da su da haka duk wani malami mai wa'azin ƙasa baki ɗaya ya je sanya wa ɗalibai da mutanen gari darasi na musamman ba wai tafsirin ranar juma'a ko ranar laraba kadai ba ba wai karatun da za a tara mutane a ainihin masallaci ba a'a ya buɗe aji ya samar da ɗaliban ilimi waɗanda zai karantar su kuma suna karantar da na ƙasa da su don aka ce akwai wa'azin ƙasa to sai kuma ya je wa'azin ƙasa amma ka zauna a layin gidanka ba wanda ya san ka kai malami ne don baka karantar da kowa a gidanka baka karantar da kowa a masallaci baka koyar da kowa a makaranta sai dai a ji kullun rediyo yana faɗin sunan ka za a je wa'azin ƙasa malaman ahli sunna ku ji tsoron Allah sunna ba za ta kafu da irin wannan tsarin ba lallai ne sai an koma an sanya littattafai ana karantar da ƙur'ani hadisi fikihu larabci tauhidi nahau da sarf balaga da adab imla'i sira da tarihi a karantar da usulul fiqh mustalahil hadith a karantar da waɗannan ilmomi a cikin littattafai matasa su iya su sannan a rarraba su su ma su je su ci gaba da karantarwa amma na rantse da Allah wanda ya aiko da annabi Muhammadu da gaskiya idan ahli sunna ba sai haka ba wallahi fada bai kare ba fada bai kare ba saboda daidai lokacin da kai za ka yi ta yawon wa'azin ƙasa in ba wa'azin ƙasa ka yi tafiya ka yawo ba ka da almajirai da kake karantarwa wani yaro yana nan a cikin anguwar ya zage yana karatu yana karantarwa kana dawowa za a ce maka ala gafata malam wana ya ce a yi kaza kai kuma sai ka ce a'a ba za a yi wannan abun ba eh saboda ba inda aka faɗa yo ina za a faɗi kana can kana gantala ofisoshi a abuja kai ba ofisa ba ina za a faɗi ba inda za a faɗi shi da ya zauna nan da littafai ya zauna shi ya san an faɗi ko kun fahimta jama'a saboda haka kusan wannan wannan yana daga nasihar da ni da dan samu lokaci na gabatar an ce yanzu a zo za a yi aiki da duk wata sunna duka haka ake shewa duka ku zo ku je ku binciko to sai an karantar da waɗanda za su bincika waɗanda suka iya binciken kuma a zaunar da su su karantar da waɗanda ba su iya karatun ba wannan ita ce wasiyar sayyidina umar dan abdulaziz ya ce ilimi ba zai taɓa lalacewa ba sai ya zama sirri ne ma'ana sai an ɓoye shi ana ɓoye shi to ilimi zai lalace amma duk wanda bai iya ba ya zauna wanda ya iya ya koya mishi saboda haka wannan ita ce shawararmu <coughs> tarurruka da semina da wa'azozin ƙasa ku rage su ku ba da muhimmanci dangane da abin da ya shafi karantar da ilmomi ka je ka samu professor a political science kullum a ce su aminu kano su kira taro ya bi su a je a yi ta hayaniya bayan shekara talatin yara nawa zai yaye professor ne a political science su aminu kano za su yi taron nehu su sardauna za su yi taron npc ah? sai biye musu sai a yi ta yawon campaign bai zauna a aji ya karantar da waɗannan yara ba bayan shekara talatin zai waiga zai ga department ɗin nashi ya watse saboda haka ku kiyaye ilimi shine gaba da komai amma matukar babu ilimi to wallahi za a dawo a zo ana wayau kuma abin ba zai yiwu da wayau ba fa in ba haka ba zai zama wa'azin da kuke shekaru talatin shine za ku ci gaba da maimaitawa a lokacin ne za ku zo kuna kukan jama'a ba sa sauraron ku wasu 'yan bana bakwai sun taso 'yan ƙanana sai ku ce ai yanzu sai su wani ake saurare saboda mutane suna son su rinka samun ƙarin ilimi ne da fasaha ba zai yi wa'azin da ake musu da salon wa'azin shekaru talatin a ce irin shi za a zo a maimaita sun zo shekara talatin shekaran jiya sun zo jiya sun zo yau ma sun zo wallahi gobe ba za su zo ba yau shekara ba ta wuce biyar ko bakwai ba an sa wa'azi a nan wata anguwa aka yi aka har karfe goma na dare mutane ba su zo ba to sai wani zai tashi zai san zuciya ai mu yanzu ba a san zuwa wurin wa'azin mu inda yan salafiyan nan ne da tuni an taru saboda su ba dan Allah suke ba sai wani ya ce a karka faɗi haka wa'azin namu kowa ya san kawai za mu zo mu yi wa'azi ne akan dariƙa guru da laya durƙuso kowa iya wannan karatun kuma kowa ya sauka mu da hammata ni ce kowa iya ta ba shine karatun ruwan bagaja ba nan me zaka koma karatun gobe tunda ka san mu da hammata ni ce saboda haka ku kiyaye ku yi wa kanku adalci ku duba ku gani kuna karantar da mutane amma ba kwa karantar da mutane gaskiya saboda Allah za a yi ta samun matsala kuma wallahi za ka hau mimbarin na ƙasa wani yaro da ke ja maka baƙi yana nan mai wa yana bincike zai ji ka kawai kana ta kwafsawa ne a cikin ayar da ya baka kake fassarawa Allah kiyaye wa minha anna fihi alaman min a'lamin nubuwa wannan hadisi yana nuna akwai wata mu'ujiza daga cikin mu'ujiza ta annabtar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haithu akhbara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi raf'il amana fa waqa'a kama akhbara bihi manzon Allah ya bada labarin cewa za a dauke amana kuma al'amarin ya faru kamar yadda annabi ya faɗi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama haka annabi yake tun da yake bai taɓa faɗin magana ta tashi haka siddan ba sai dai kawai lokaci zai zo wanda za ta tabbata kasantuwar ya faɗa baka ga gaskiyar abin ba na komawa ne zuwa ga yanayi bai kai ba ko kuma me ko kuma iliminka bai kai ba sanda annabi ya ce idan kuda ya fada cikin abinci ko abin sha yana gabatar da fuffuken da ke dauke da cuta ne ya jinkirtar da wadda yake dauke da maganin cutar don haka ya ce ku dangwala shi cikin abincin sannan ku cire ku jefar a lokacin zindikai daga cikin mu'tazilawa sai suka yi tattar da wannan hadisi yan shi'a da rawafi suka yi ta zagin abu huraira da ya ruwaito hadisin tare da cewa ba shi kadai ya ruwaito ba aliyu ya ruwaito abu sa'idin ya ruwaito amma abu huraira shine musu ainihin wato gona mai laushin ainihin haiwa don haka sai suka kan shi da zamani ya kai inda yanzu ana binciken komai sai gashi abin ya tabbata sai aka bincika sai aka gane na'am ɗaya daga cikin fuka-fukan ƙuda yana ɗauke da wata guba a ɗayan kuma akwai maganin gubar sai aka ce yaya wannan zai yi sai aka ce ai wannan a cikin dabbobi da yawa ma an samu haka ga miciji miciji shi yake sara sannan wannan gubar ko dafin da yake zubawa da shi ake juyawa kuma a yi allurar da ake cire ta to haka sai aka ce ga kunama in ta harbe ka kashe ta ko kuma kashe duk wata kunama da ka samu in maza ka tsaga cikinta ka kifa daidai inda waccan ta harbin za ta koma ita wannan din ta tsotse wannan gubar da ita waccan ta saka maka tsarki ya tabbata ga Allah manzon Allah bai taba faɗe abin ya zama ba haka ba amma karatunka ne bai kai ba ko kuma lokaci ne bai zo ba idan lokaci ya zo sai a iya ganewa a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ainihin nuni da wajen yamma yake cewa ainihin iblis yana da karagar sarauta sai yana nuna wajen yamma daga inda madina take ya ce a kan teku ya ta bayani ya ta bayani a wannan lokacin zamani bai iya hukunta yadda za a iya ganewa ba da malamai masu bincike suka ɗauki wannan hadisin a wannan zamanin daga inda gida da masallacin annabi yake da aka dubi daidai ina ne saitin yamma sai aka yi amfani da google art sai kawai sai ta nuna ina sai ta nuna florida florida da miami a tsakaninsu ne bamu da triangle take sarki ya tabbata ga allah fadar iblis ce a wurin saboda haka annabi bai taba faɗe abin ya zama kuskure ba sai dai ka yi haƙuri kai ka yadda kai kana da naƙasa shi yana da kammala da kammala shi da Allah yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar malam yake cewa wa minha sur'atu taqallubil qulubi bi sababi kathrati wuqu'il fitan wannan hadisi yana nuna gaggawar yadda zuciya take jirkicewa saboda yawan afkuwar fitintunu idan fitintunu da rigingimu da matsaloli suna yawan faruwa to zukatan dan adam suna yawan rikicewa ka yau yana kan aƙida kaza gobe yana kan aƙida kaza haithu inna rajula ya yanamu fa yaqumu fala ya ji yajidu qalbahu ala halihi qabla an mutum ya kwanta bacci kafin ya tashi bacci shi shikenan sai ji al'amura sun canza daga yadda yake bal ya tagayyaru kai sai ma ka ji ya rikide gaba daya malam ya ce subhana man yuqallibul quluba wal absar sarki ya tabbata ga Allah wanda ke juya zukata da ainihin basirori da idanuwa ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الدعاء saboda irin wannan rikicewa da zuciya take yawan yi annabi ya kasance yana yawaita addu'a bi thabati qalbihi alal iman akan Allah ya tabbatar da ainihin wato zuciyar shi akan imani faqad akhraja at-tirmidhi bi sanadin sahihin haqiqa al-imam at-tirmidhi ya fitar da isnadi ingantacce an Anas radiyallahu anhu qal daga Anas Allah ya kara mishi yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yukthiru an yaqul manzon Allah ya kasance yana yawaita cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah da kake juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka faƙultu ya rasulallah sai ni ana sace ya manzan Allah amanna bika wa bima ita bi to mu mun yadda da kai mun yadda da saƙon da ka zo da shi fa hal ta khafu alaina kana ji mana tsoron mu ma za mu iya canzawa qala na'am manzan Allah ya ce kwarai da gaske innal quluba ai su zukatan bayi da kuka gani baina isba'aini min asabi'illah suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah yuqallibuha kaifa sha. Allah na juya su yadda ya so don haka dan kai sahabi ne almajirin manzon Allah ka yi imani da shi ka koyi karatu a wurin shi al'amari zai iya rikicewa don haka sai ka hada da addu'a idan ya zama waɗannan sahabbai kenan waye kai dan ka ce kai ahlus sunna ne waye kai dan ka ce kai ne salafi ka rinƙai kana haɗa da addu'a an fahimta jama'a to kuma ire-iren waɗannan fitintunu kamar yadda karatunmu na gaba idan har lokaci ya bayu za ku ji za ka ga fitintunun su ne irin waɗannan da suke faruwa jama'a yau ana rikicin wannan aƙida gobe waccan aƙida ta zo ma'ana idan ka duba a da mutane musulunci suke yi zalla ana nan sai abubuwa suka fara shigowa na ƙungiyoyi na ɗariƙu na aƙidoji yau sai ka samu cikin su waɗannan mutanen da ake kira musulmi a cikinsu ne aka samu wancan yaro arne ɗan kahutu wanda yake cewa allahu la ilaha ila barhama shehu baka haifa ba musulmi ne amma kaga sai ya zama arne ya koma ya maida barhama ya zama shine la ilaha illahu kaga yanzu juyin juya hali ne in ka bincika mai yiwa shekaru uku da suka wuce ba haka yake ba musulmi ne shi amma fitintunin zamani sai suka zo sai suka mawwata kamar yadda ruwan teku yake na gaba ya koma baya kaga sai zama kafiri in ka koma ka dubi waɗancan su zazzaki waɗanda shekaru talatin da suka wuce da gwagwarmayar musulunci suke yanzu gwagwarmayar zagin sahabbai suke kafin a ankara sun zama arna sun kafircewa allah sun kafircewa manzan allah suna tsinewa sahabban manzan allah suna cin mutuncin matan shi yaya aka yi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik dubi waɗannan waɗanda yau ake ce musu 'yan boko haram su muhammad yusuf a da cewa suke ƙur'ani da sunna a da cewa suke ja'afar mahmud adam shine babban malaminsu katsam suka ce ya yi ridda suka je suka kashe shi me ya biyo baya sai suka wayi gari gaba ɗayan ƙur'ani da sunna yanzu sun ajiye yanzu duk wani abu da aka yi musu gaba ɗaya a hukuncin su kawai shine kisa yanzu babu wani laifi wanda za a yi wanda hukuncin shi mari ne ko duka duk abin da aka yi kawai hukuncin shi kisa ne ina suke da aya ko hadisi akan haka a da ba haka suke ba daga baya suka zo suka zama haka wane ne kai don haka kar ka taba cewa ai wallahi kai ba za ka bata ba a'a ka rinka yin addu'a ka ji dai sahabi anas da ya ji manzan Allah yana wannan addu'a ya manzan Allah kai ma kana roƙon Allah cewa Allah ya tabbatar da zuciyarka to yanzu mu ma kenan ka ne mana tsoron za mu iya bacewa ice sosai to me mafita shi ne sai a rinka wannan addu'a jama'a kun fahimci wannan da kyau sai na karanta mana hadisin gaba insha Allah ko da karatun mako mai zuwa ne zan ɗauko nan cikin sahihu muslim za ku ga wata doguwar addu'a da manzan Allah ya kasance yana yi a lokacin fitintunu irin waɗannan in ya tashi sallar dare sai ya rinka roƙon Allah Allahumma hadini limaktulifa fihi min alhaqqi bi idhnika ya Allah wannan sabani da aka yi wannan yayi dawa wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan ya tashi duk yanzu ka duba yadda akidoji suka rikice wallahi in ba addu'a kake roƙon Allah ba ƙarya kake saboda karatunka saboda digirinka saboda kayi karatu wuri kaza ka ce wai ba za ka ɓace ba waɗannan aƙidojin duk da muke faɗi jama'a duk wanda kake tunani yau ya kai matsayi kaza a karatu akwai irin shi wanda yake mara wannan aƙidar baya sau da haka ba karatu ba ne shirya abin da za ka dage allah ya tabbatar da kai akan shirya kawai amma kar ka taɓa tunanin saboda kai ka iya karatu ai kai ahalis sunna ne ai kai kaza ne don haka jama'a ku yawaita irin wannan addu'a ya muƙalliban qulubi thabbit kalbi ala dinik ya Allah wanda kake juya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka ba ku ga lokacin da wannan rikicin ya zo akwai waɗanda wannan rikicin ya kwasa fiye da waɗanda suke ɗaliban ahalus sunna ne babu me yasa an ruɗe su an ce musu lidda'awati wal jihad le qur'ani was sunna ahli sunna kaza kaza shikenan sai suka ce to ai dama da da suke kenan ba su shawarci su ba domin kafin su ankara ma an ce malamansu sun zama kafirai don haka ba ma za su saurare su ba da yawanci su suka bi tafiyar idan wani yanzu ya dawo cikin taitayin shi sai ka ce mishi kayya aka yi sai ce to an ce mana qur'ani da sunna an ce kaza ma'ana kaga ana iya amfani da alqur'ani da sunna ɗin a batar da kai saboda haka ka rinka neman shirya da dogewa akan gaskiya a wurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wa min ha bayanu fadli karni sahaba radwanullahi alaihim alaman ba'dahu wannan hadisi yana nuna mana bayani dangane da falalar zamanin sahabbai akan duk wani zamani wanda ya zo bayansu haithu kanatil amanatu kamilatan fihim yayin da ya zama a zamanin sahabbai amana kammalalliya ce a cikinsu hatta arna kiristoci yahudawa da nasara suna da gaskiya da amana wannan yake nuna maka tsarkin wannan zamanin kaji dalilin da yasa annabi ya ce khairun nasu karni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu wannan zamani tsarkakakken zamani ne Allah ya fitar da mutanen kirki annabi da ya aka yi zamanin duk wata aƙida da ta zo ɗauke ta ka gwada ta yaya ta ta faru a wannan zamanin ya suka yi da ita don babu wata aƙida da ta faru a bayansu sai da ta zama ta taɓa faruwa a zamaninsu to da ta faru a zamanin siya suka yi da ita na fata an gani. malam yake cewa wa min imalu tashbihi fit ta'limi wannan karatu yana nuna mana ya halatta a yi kwatance a wajen koyar da ilimi a inda muka ji annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa za a zare imani daga zuciyar mutum sai ya waye gari sai ya zama kamar kanta sai ya waye gari sai ya zama kamar bororo na ciwo kaga wannan menene kwatance ne da kamanta wani abu da wani abu a cikin ilimi kuma wannan yana daga cikin kwarewar malami ya zama yana ɗauko muku abin da kuka sani ya kwatanta muku abin da ba ku sani ba a jikin shi don ku taka zuwa ga sanin abin da yake neman ku sani yana daga cikin kwarewan malami babu imanzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya kware da larabci ya kware da kwatance kai ka duba yanzu kalmar kanta da na faɗi da yawa matasa ba su san kanta ba haka yanzu da za ka shiga cikin 'ya'yan laraba in ka ce almajil ba su sani ba bai sani ba larabcin ya lalace su ma hausa hausar ta lalace to amma kaga annabi ya kware da sanin abubuwan yana iya buga misali ya kwatanta kaza da kaza sahabbai kuma suna fahimtar abin to haka kai ma malami ana so ka kware wajen gano abubuwa na misalai waɗanda za ka rinka yi wa ɗalibanka liziyadatil idah domin ainihin karatun ya ƙara bayyana ƙarara wa minha bayanu anna fadl al-insani fi kamali amanatihi wannan hadisi yana nuna mana cewa cikar mutum shine cikar amana shi darajar mutum shine cikar amana shi idan mutum bai da amana to ba shi da wata daraja lafi kamali kuwatihi ba wai kammala karfin shi ba don yana da cikakken karfi wa shuja'atihi da kuma sadaukantaka da gwarzantaka cewar shi jarumi ne wa husna tadbirihi da kuma iya yadda yake tsara al'amura fil umuri duniyawiyya game da al'amura na duniya to waɗannan mala ya ce fa inna hadhihi la'atibara laha waɗannan ba su ake lura da su ba illa ma a kowatil imani wa kamalihi sai akwai cikar imani da kuma kammaluwar imani da amana daga nan ne za ka ga inda bature ya samu matsala ko kun fahimta jama'a daga nan za gane inda bature ya samu matsala a yau in ka dubi karfi na soja da karfi na masana'antu da tattali da kuma karfin kimiyya da fasaha da kere-kere da wayewar kai da dabaru na duniya za ga an ce an sallama wa turawan yamma amma abin da za ka tambaya ko suna da amana da amana ba su da amana wannan rashin amanar tasu ita ta sa duk wannan karfin nasu da kwanjini da industrial development da sauransu sai waye gari sai zama aikin banza coca-cola je kaka dubi ingredients ɗin da ke jikinta da me ake yin coca-cola sun rubuta maka kaza da kaza amma akwai abubuwan da ba za su rubuta a jiki ba saboda babu amana na haka da ka ji kasala kana shan coca-cola sai ka ji ka miƙe me yasa akwai wani abu da aka sa na ƙarin ƙarfi da kazar-kazar amma ba za a bayyana maka ba amma fa a ciki an nuna maka ga ingredients ga properties ga abubuwan da aka yi ga kaza ga kaza amma karya ne akwai rashin amana a cikin al'amarin nasu duk wannan gwagwarmayar da ka ji muna yi da waɗannan 'yan bokon akan allurar rigakafi duk irin wannan ɗabi'a ce ba za su yadda a zo a yi abun a zauna a yi shi ba a cikin jama'a me yasa saboda akwai wani ha'inci da suke so a yi suna son su ba da wani cin hanci ne don me a danne gaskiya to mu kuma mun ce a zo a yi ta a jama'a idan mu ne da kuskure jama'ar da suka ji mu mun faɗi cewa kada su yi allurar rigakafi to su gane cewa mun yi kuskure sai mu janye kaga duk an huta ba irin yadda ba a yi da su ba amma suka ce a sai dai wai je muka ce a a ku kuke da magana da mu ba mu da magana da ku ku ne abin ya dama mu bai dame mu ba ku je ku yi tattallan allurar rigakafi a gidan rediyo bayan wata biyu mu kuma mu kira lacca a darul hadisi mu yi rugurugu da abin da kuka faɗi kasar da ya yaɗu shi kenan jidali ya sake dawo muku da abin ya dame ku ku zo kuma kun zo za a yi magana da kamara wani da ake kiran shi jumada ban san jumada sani ne ko jumada ula ban sani ba a cikinsu wallahi sai da ya kwana uku a kaduna yana roƙon ladan salihu shugaban gidan rediyon najeriya kaduna don allah a roƙe ni di yadda zai zai zo wurina amma in ya zo za mu shiga ofis ne ni da shi sai na ci ni ba na ganawa ba na ai kai daga jin wa'azi na kasan ni an gana da ni ma matsala ne yau ni da zan ganka a lungu zo faɗi wata ran ganin ka kawai zan yi wata ran yi misali da kai balle mun shiga mun yi magana saboda haka baka da baka da matsala in kana da gaskiya kawai ka taho ba mu da wata ajanda mu a ɓoye jama'a wallahi babu duk ran da muka haɗu da kai ko a restoran muka ci abinci wata ran kaji na buga misali da kai karatun da ya kama ya kata kenan ina fatan mun fahimta to dan me ba yadda bai wai don Allah a zai zo ne mu shiga ofis ni da shi na ce babu za a ɓata lokaci ne zan fito ma in faɗa saboda haka tun farko ma a yi a jama'a kawai mu ba mu da wata magana da su ba mu da wata magana da su to amma abin da za ka ce me yasa suke ta munamuna me yasa ba za a fito sarari ba me yasa ba za a tara jama'a ba har nake cewa ladan salihu na ce su sani da cewa in suka iya gamsar da mu game da gaskiyarsu da rashin ha'inci da muke tuhumarsu za mu yi musu aikin da yake wallahi ma'aikatar ilimi ba za ta iya yi ba ma'aikatan lafiya ba za ta iya yi ba suna da gidan rediyo suna da website suna da kudi america bill suna aiko musu da kudi a nan kan teburin nan gashi namu muka yi wannan lacca sidinan ba kyauta muke ba da su ba da kudi ake siyarwa amma duk duniya yo mana waya ake ana cewa do allah an yi sidin na gaba sakonnin har sun isa ba kyauta muke rabawa ba su kuma kyauta suke yi sun yi taro a barewa kwaleji sun ba malamai shinkafa da taliya da mirinda sun ba su hudubobi duk sun yi abin da za su amma namu din ya fi zama effective ashe duk wanda yake da hujja zai gane cewa in ya zo ya gamsar da albani akan abin da albani ke faɗi to albani zai iya mishi aikin da sai shekara goma bai faɗi ba saboda albani ya daɗe a fagen wa'azin da an ce albani ya faɗa sai ka ji ko baya son albani sai ce yana so ya ji me albani ya faɗi daga nan za a samu ya ji ashe kaga in kai kana da tunani in ka ji albani ya biyo ta kanka kuma ka san kana da hujja kawai sai ka taho ba wanda zai dake ka ba zagi amma hujja ce amma dabara wayau ba za ta ci ba ba za ta ci ba amma kawai mecece hujjarka a yi maka tambayoyi ka amsa shikenan sai aka gamsu wallahi sai mu ce ku daina magana mu za mu yi muku kamfen mu mun san yadda za mu ku duba haka 'yan siyasan nan su raba sabulu su raba kuɗi su tura malamai umara su yi kaza su yi kaza idan albani ya zauna daren jajibarin zaɓe yana cewa haba shehi shikenan magana ta ƙare shikenan <laughs> ashe sai ka gane wannan albanin ka zo ka gamsar da shi to kai ka koma ka kwanta zai ci gaba maka da aikin domin kai da ƙarya kake yada abin shi da gaske yake yada kaga yanzu akan wannan karatun to sai in mutu sai kuma in yadda a tashin kiyama kai kuma ba za ka yadda a haka a naka ba shine ba da gaske kai kake ba ni kuma shekara talatin da ta wuce nan haka nake ba ko kwabo ba albashi ba fanco ba gratuti amma kuma haka to kaga ashe idan kai ka iya gamsar da mu ka huta allah maɗaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa Wa ومنها أن ahadi wa wa ta'amuli ta'amuli nasi ya dullu ala kaunil insani Aminan. wannan hadisi yana nuna cikawa mutane alkawari da kyautata mu'amala da mutane su ne alamomin da ke nuna cewa wani amintacce ne wa annal khiyanata tunafil imana kuma wannan karatu yana nuna mana cewa ha'inci to yana kora imani li'anna min sifatil munafiqina ha min sifatil munafiq domin ha'inci yana daga cikin siffofin munafiki كما سبق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يد حديث صحابي عبد الله بن عمرو يغباتا من زن الله يجي أربع من كن فيه كان منافقا خالصا سبوبي قدا هدو واند دي كدسو تو تنصر منافقيني ومن كانت فيه kanat منها واند دي كدت di yake da ɗabi'a ɗaya daga cikinsu kanat to eh, ko na'am fihi eh, khallatun min hunna kanat fihi khallatun min nifaqin alamomi hudu sune na munafiki wanda di yake da waɗannan alamomin tsantsar munafiki ne wanda kuwa ɗaya yake da su daga ciki to sai a ce yana da alaman munafunci guda ɗaya hatta ya da aha sai in ya tuba ya bari idan haddasa kaza alama ta farko ita ce duk labarin da zai bayar sai ya karya wa idza ahada gadar sannan kuma duk lokacin da zai alkawari sai ya saba alkawari sai ya karya alkawari wa idza wa'ada akhlafa to wa idza ahada gadara idan aka yarjejeniya da shi sai ya koma sai ha'inci a bayan fage shine ma'anar gadara wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawari kuma sai ya saba wa idza khasama fajar idan kuma aka zo ana fada da shi sai yayi cin mutunci sai yayi goli sai yayi batanci sai yayi kaza yayi kaza muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi to kaga mahallin shahid shine wa idza ahada gadara shine in aka kulla wata yarjejeniya da shi sai ya ci amana to cin amana tana daga cikin <coughs> siffofi na ainihin mutanen banza allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to bayan da muka karanta wannan hadisi da sharhin shi sai ma muslim ya ce wa haddasa ibn numairin حدثنا أبي ووكيع حول السند وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس jami'an anil a'mash bi hadha isnadi isnad mithlahu muslim ya sake biyo baya da wata hanya wadda ya samo ta daga babban malami muhammadu dan abdullahi dan numairin muhammad dan abdullahi ya ce haddasana abi mahaifina mai suna malam abdullahi dan numairin alhamdani ya karantar da mu hadisi wa waki'un hakanan malam waki'u shi ma ya karantar da mu hadisi allahu akbar gashi nan sai ce hawwala sanad muslim kuma sai ce ga wata hanyar daban wa haddathana ishaq ibn ibrahim malam ishaq dan ibrahima alhanzali ishaq dan rawiya kenan ya karantar da mu hadisi yace haddathana isa ibn yunusa malam isa dan yunusa abu ishaq as-sabi'i kenan ya karantar da mu ainihin hadisi yake cewa muslim ya ce jami'an dukkanin waɗannan malamai guda uku da abdullahi dan numair da waki'u da isa dukkaninsu anil a'amash su ma sun samu wannan hadisin daga a'amash bi hadhal isnadi da irin wannan isnadin wanda ka ji mun kawo wancan hadisin da shi mislahu kuma suka kawo riwayar hadisin irin waccan riwayar na fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a musulmi saboda yadda lokaci ya to insha allahu ta'ala a nan za mu saurara amma muna so mun yi addu'a kowa ya zauna inda yake na nesa masu saurara insha allah akwai sanarwa wadda za mu yi da wannan muke cewa sai an je karatun dare na sahihul bukhari karfe takwas da rabi insha allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah